أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah su yana ta'ala da ya kawo wani dare albarka yau lahadi tara ga watan ramadan hijira ta maki a nai muhammad sallallahu alaihi wasallam birnin maka zuwa madina daya da ɗari da ya yi daidai da gurbin watan shida miladiya shekara ta dubu biyu sha bakwai a gama wannan masallaci na bakar hadin jakshan saboda ta'alar suna da ke garin mina inda muke tare da dr lawan abubakar sha'ibu da kano ta da an ramansa abdulrashid suleiman shiga. inda wani dare muke karanta sosai yunus kuma yau za ta shi ta ashirin da biyu a cikin sassa yunus wanda ke gudu da gani kafin wannan muna ƙarfin da ko cewa kasa-kasan da ake na kwangila da na nan kuma duka sun fita kuma ana ana mata karatu su karfe goma zuwa sha ɗaya a sauran lahadin litinin su ma waɗannan kasa-kasan suna fita sannan akwai memori ka ta wajen shi alfatun a watan suna fita. wanda shi ma wanda ke son mawari na wannan malami a sa maka a waya nan take ko kuma ka sa shi a inda ya kamata ka sa a mota ne ko a wani waje wani sauraron wannan kafin insha Allah akwai sannan kuma an riga an kai wannan karatun a manara tv za a fara tashi wanda ke da manara sai kama kwallo insha Allah ku ganshi da manara rediyo da manara rediyo insha Allah da <coughs> suke bugu da yamma cewa lallai sun ga sakon ya isa kuma za su fara saka shi insha Allah da gobe ko kuma ma yau da dare sun samu lokaci zan saka shi muna fata Allah ya samu dace a abu gaba akwai wanda ya Idris shi ma daga Bantuwa wanda ya zo yake zaɗu shekara tun lokacin Afirka Gero yana nan gaba gaba nama ɗin nan shi ma yana sai da wasu abubuwan na sunna wanda ke da bukata yana zuwa gan shi insha Allah da haka Allah kashe waya na cike da waje mata kuma da yan uwa mata kamar yadda kuka ba yin shiru saurara da Allah saboda za a fara karatu yanzu nan kashe waya kuma a basu rutu don a saurari karatun da ya kamata insha Allah sai a bude Qur'ani sai su yi wata ayata ashirin da biyu Allah da aron bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا لئن أنجانا من هذه لنكونن لأكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بانك يوم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na lahadi tara ga watan ramadan a shekara ta 1438 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan shida a shekara ta 2017 miladiya in ba manta ba jiya mana karatu a aya ta 22 hadari ya taso wanda a ce da mun karasa karatu a cikin ayar yau za mu tashi farkon aya ta 23 kenan to amma za mu fara ɗauko karatu da aya ta 22 duba izuwa ga cewa ita ce farkon zance kuma tana da alaƙa ta kud da kud da aya ta 23 da fatan Allah madaukakin sarki ya samu dace mai Allah ya ce هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين birin. طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين لو الدين لئن mun yi bayani akan wannan aya in ba manta ba mun tike akan bayani dangane da alfarahu da Allah ya ce wa farihu biha ja'a tarihun 'asif inda muka yi bayani akan alfarahu farahan farahu iri biyu ne akwai farahu shukur da kuma farahu bata to cikin dai abin da malamai sukan fitar na fa'idoji na ilimi a ƙarƙashin ayar akwai magana a kan rihu wanda rihu ayar ta ambace shi sau biyu wa jaraina bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun asif Waɗansu malamai suka ce duk inda ka ji kalmar rihu rihu ta zo a qur'ani ana nufin iskar halaka iska wacce take ɗauke da azaba iska wacce take ɗauke da bala'i dalilin su ayoyi guda biyu cikin littafin Allah mai girma aya ta farko faɗin Allah madaukakin sarki falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu magana akan adawa mutanen annabi hud ko samudawa kai eh adawa mutanen annabi hud da yake wadhkur aqa adin an anzara qaumahu har izuwa fadin falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim yayin da suka ga hadari ya tunkaro garin su kuma ta inda suke tsammanin idan hadari ya taso musu sukan samu ruwa kuma alhalin an yi kwana da kwanaki ana tsananin zafi ana cikin wahala suna matuƙar buƙatar ruwa ɗin, da aka sai suka fara murna suka ce haza aridun mumtiruna wannan hadarin da ya tunkaro ruwa zai mana sai Allah ya ce bal ina ba haka bane huwa mastajaltum bihi abinda kuka yi ta neman a gaggauto muku da shi ne na azaba da kuke cewa in da gaske ku da annabin Allah ne to ya sa ai muku azabar yanzu ba sai an je lahira ba to ga azaban nan ta zo sai Allah ce rihun wata iska ce fiha azabun alim wanda a cikinta akwai azaba mai raɗaɗi miru kulla shay'in bi amri rabbiha wacce take dirkakar dukkan wani abu da ta sa gaba ta gabayansa bi amri rabbiha da umarnin ubangijinta to kalmar rihun fiha azabun alim sai waɗansu malamai suka ce wannan ya nuna in dai kalmar rihu ta zo to ma'anarta shine mummunar iska iskar azaba dalilin su na biyu ubangiji madaukakin sarki yace wa amma adun fa uhliku bi rihin wa amma adun fa uhliku bi sarsarin atiya Allah ce wa amma adun su ku adawa fa uhliku an halakar da su ne bi rihin da sarsarin mai iska mai tsananin ƙara kuma mai ɗauke da tsananin sanyi shine rihun sarsar an gane ko atiya wacce ta rinka zaike musu ko atiya mai tsananin ƙarfi sai Allah ya ce sakharaha alaihim ubangiji ya tazazzaga musu ita sab'a layalin darare bakwai wa samaniyata ayyamin da wuni takwas ma'ana sati guda kenan cir fatar alqauma fiha sar'a ka annahum a'jazu naqlin khawiya har a ƙarshe ka ga mutane a kwakwance kai ka ce ku kututturan dabino ne da aka gididdibe aka sassare duk iska ta kashe su ta kayar da su a ƙasa to kaga rihin fiha azabun alim a can da kuma uhliku birihin atiya sarsarin atiya suka ce wannan ya nuna kalmar rih rih tana nufin iska wacce take dauke da azaba suka ce amma idan iska ce mai dauke da rahama to ita kuma zaka ji an ce riyah riyah an gane ko ai mata jam'i kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa allazi yursilu riyaha wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi Allah ce wa huwa allazi shi Allah shine wanda yursilu riyaha yake turo iskokai domin kalmar riyah jam'i ne na rih an gane ko bayna yaday rahmatihi gabanin saukar rahamarsa shine ruwan sama a wata ayar yace Allahu alladhi yursilu riyaha Allahu alladhi yursilu riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit Allahu Allah shine alladhi wanda yursilu riyaha yake aiko da iskar rahama fa fatusiru sahaban ita kuma ta dauko gizagizai hadari gajimare an gane ko ila baladin mayitin zuwa ga garin da yake busashi ƙasa wacce take busashiya sai Allah ya saukar da ruwa akan ta sai raya ta da shi to haka waɗansu malamai suka ce sun yi ta ƙoƙarin su bayar da hakan ya zama ƙa'ida domin ɗalibi ya zama yana fahimtar ina aka dosa wajen bayanin alƙur'ani duk inda ka ji an ce rih ana nufin iskar azaba guguwa iska mai halakarwa duk kuma inda ka ji an ce riyah iskar rahama wacce take ɗauko hadari ta zo ta watsar da ruwan sama to amma sai dai wannan ka'ida bata tabbata ba domin akwai inda Allah ya amfani da kalmar rih yana nufin iskar rahama akwai kuma inda ya amfani da kalmar rih yana nufin iskar azaba kamar a wannan ayar an gane ko wajaraina bihim birihin tayyiba kaga wannan iskar rahama ce an gane ko wajaraina bihim birihin tayyibatin wa farihu biha kuma ja'at harihun asib rihun asibin kuma wannan ta azaba ce da haka malamai suka ce rihu za ta iya zuwa da ma'anar mai kyau za ta iya zuwa da ma'ana mara kyau idan ana so sai a tantance in aka ce rihin tayyiba ana nufin mai kyau rihun asib ana nufin mara kyau an gane ko a wani lokaci ma ana iya kawo ta babu tayyibatin babu asifatin kuma ana nufin rihu mai kyau falamma fasalatil iru falamma fasalatil iru Allah ya ce falamma fasalatil iru yayin da karabka ayarin yan kasuwa suka kusa su shigo misra suka bar misra suka kusa su isa garin annabi yaqub alaihi salam qala abuhum sai baban su waɗannan ƴaƴa guda goma sha biyu wanda a cikinsu akwai yusuf sai ya ce da ƴaƴansa inni la ajidu riha yusuf wanda shine annabi yaqub inni lalle ni la ajidu riha yusuf ina jiyo kanshin yusuf kaga nan ba a ce rihin tayyiba ba ba a ce rihin asifa ba amma kuma tare da haka kyakkyawan ma'ana domin kanshin annabawa ai kyakkyawan ma'ana ce da shi da haka wannan ka'ida ta malamai da suka so su gina waɗansu malaman suka ce ba za ta gina akan haka ba da haka dai kalmar rihu tana zuwa da kyakkyawan ma'ana kuma tana iya zuwa da mummunan ma'ana abu na uku cikin aya wanda za mu fa'idanta da shi na ilimi shine kalmar zan wa zannu annahum uhita bihim kalmar zannu asalinta shine zato bahaushe ma yace zan ko zato to amma zannu a larabci na qur'ani yakan zo da ma'anar kyakkyawa tabbas yakan kuma zo da ma'anar shakka ba duk inda kaga zannu yake nufin zato ba akwai inda zannu yake zuwa qur'ani ma'anarsa shine me yaqini Allah ya ce wasta'inu bis sabri wasta'inu bis sabri was salam hmm. wa in Allah ce wasta inu ku nemi taimako bi sabari ta hanyar haƙuri wasala da yin sallah mana duk abin da kake so Allah ya taimake ka to ga sirri guda biyu da in ka rike Allah zai taimake ka kan duk buƙatar da ka sa gaba sirri na farko shine ka tsaida sallah kuma sallar ta farilla ka kiyaye ta akan lokaci sannan ka nemi sanin yadda ake yin sallah kamar yadda annabi ya ce sallu kama muni usalli to in dai ka rike sallah duk bukatar ka Allah zai biya maka sirri na biyu na samun cin nasara da biyan bukata a wajen Allah shine haƙuri idan ka rike sallah to duk abin da ka sa gaba kuma kai hakuri in dai rabanka ne ana nan ana nan sai ya zo ya same ka to sai Allah ya ce wa innaha amma ku sani ita sallah la kabiratun abace mai nauyi tana da wahalar a kiyaye illa alal khashiina sai ga bayi masu tsoron Allah to kamar mai tambaya tambaya su waye al khashiina bayi masu tsoron Allah sai Allah ya ce allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne waɗanda suka tabbatar da su za su game da ubangijinsu kaga ya zunnuna bi ma'ana yuqinun suka yi da yaƙini domin idan mutum yana zaton gamuwa da Allah bai tabbatar ba ta yi a'a to bai zama mai imani ba da haka azzannu huna bi ma'ana al-yaqin allazina yadhunnun bi ma'ana allazina yuqinun shi yasa ma a farkon sura Allah madaukakin sarki ce wa bil akhirati hum yuqinun da haka shine allazina yadhunnun azzannu huna bi ma'ana al-yaqin a waje na biyu ubangiji subhanahu wataala ya ce falamma barazu li jaluta wa junudihi برزوا لجالوت ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولما جاوزه كما فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة كم غلبت فئة كثيرة بإذن الله الله يتي ولما جاوزه ولما برزوا لجالوت كو ولما جاوزه هو والذين آمنوا معه يا عند سركي طالوت جاوزه ya ƙetare wannan ƙoramar da Allah ya yi musu jarba da ita inna Allah mubtalikum bi naharin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa gharfatan ko ghurfatan bi da haka sai Allah ya ce falamma jawazahu yayin da ya ketare korama huwa wallazina amanu ma'ahu shi da wanda suka yi imani tare da shi qala allazina yadhunnuna annahum mulaqullahi qalu la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudi sai su waɗanda suka sha ruwan sama da kima suka ce la tsakata da lal yawma bi jaluta wa junudi yau mu ba za mu iya aran gama da jaluta da rundunarsa ba dama an gaya musu din Allah zai muku jarabawa zai ba ku horo na soja na yaƙi amma ta hanyar kishirwa zai dora muku kishirwa kuma za ku wuce ta kogi kar ku yadda ku sake ku sha ruwan kogin nan da yawa domin duk sojan da ba zai iya jura kishirwa ba ba zai iya jura wutar yaki ba domin yaƙi bisa ga ɗabi'arsa akwai yunwa akwai kishirwa to da haka Allah zai fare musu jarabawa dan ya ga cewa shin sojoji ne su na gaske da kaku da aka suka zage suka cika cikin su da ruwa sai wasu yan kaɗan ne suka sha iya tafin hannunsu to wanda ya sha iya tafin hannu daman shi wannan ba matsala an ce illa mani gitarafa gurfatan biyadihi sai wanda kaɗai ya sha iya tafin hannu shi wannan ba matsala to su waɗanda suka zage suka sha da aka ƙetare kogin ku aka zo filin daga sai suka karaya sai suka ce la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi mu yau ba za mu iya yaki ba qala allazina yadhunnuna annahum mulaqullahi sai waɗanda su suke da yaƙinin za su gamu da Allah kaga yadhunnuna nan ma bi ma'ana yuqinun ai qala allazina yuqinuna annahum mulaqullah daidai da wacce muka fassara a baya dukka sura daya azzannu bi ma'ana al-yaqin al-yaqin al-yaqin أولا وجن الله سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله nan ma wa zannu Allah malja'a min Allah ai wa aiqanu Allah malja'a min Allah illa ilai. da haka dai haka misalan suna da yawa azzannu azzannu ya'ti bi ma'ana al-yaqin to sannan kuma akwai inda azzannu yake zuwa da ma'anarsa ta asali shine zato an gane ko da kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa tazunnuna billahi dhununa wa zanantum zanna sawi wa kuntum qauman bura bal zanantum allan lan yanqaliba rasul bal أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا cikin waɗannan ayoyin kuma na ƙarshe da muka karanta duk azzannu bi ma'ana ashak da haka dai zannu yana zuwa da ma'anar yaqin kuma yana zuwa da ma'anar shak to da Allah subhanahu wata'ala ya ce falamma anjahum yayin da Allah ya tseratar da su su zuwa kafirai daga abin da suke tsoro na barazanar kogi a lokacin da suke tafiya cikin jirgin ruwa iska ta taso bayan Allah ya tseratar da su ya kai su gaba sun sauka idahum yabguna fil ardi bighairil haqi sai kuma kaga suna ketare iyakokin Allah ba tare da wani hujja ko dalili ba ma'ana sai kaga sun dawo suna saba wa Allah alhalin da sun masa alkawari la in na min hadhihi na min ash-shakirin in dai ka tsiratar da mu daga wannan hali da muke ciki lalle ya ubangiji za mu kasance cikin bayi masu gode maka kaga wannan ya nuna kenan sun karya alkawari to kuma daman Allah ya riga ya gaya mana halayyar kafirai kullun cikin karya alkawari suke yahudawa da dukkanin waɗanda suka bi tafarkin su na kafirci suna da saba alkawari shi yasa Allah yake awa kullama ahadu awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum hmm. bal aktharuhum la yu'minun Allah yake duk lokacin da suka yi wani alkawari ko mun girman sa ko mun kankanta sa sai an samu da wasu daga cikin su sun warware shi sawa'an alkawarin nan Allah suka yi wa ko sauran bayi ƴan uwan suka yi ba sa cika alkawari a wata yar Allah yake inna sharrar dawabi inda Allah شر الدواب عند الله عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين الذين inna sharrar dawabi mafi sharrar masu tafiya a ban ƙasa lafazin addawab a nan ana nufin masu tafiya a kan ƙasa domin daga dabba ya dubbu ne dabba ya dubbu shine tafiya a kan ƙasa duk wani abu mai tafiya a kan ƙasa ana iya kiransa da suna dabba mutum dabba ne tinkiya dabba ce raƙumi dabba ne tururuwa dabba ce duk wani mai tafiya a kan ƙasa sunansa dabba domin daga dabba ya dubbu ne addabib tafiya a kan ƙasa wanda bahaushe yake cewa diddike shi ya sa Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wallahu khalaqa والله خلق كل دابة من فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء الله يكي والله خلق كل دابة الله شيها لتكوة دابة an gane ko mimma in daga ruwa ana nufin ruwa irin wanda ake halitta da shi ba wai ruwa na sha ba ba wai ruwa irin na randa ba a'a ruwa irin na halitta ruwan mani an gane ko sai Allah ce fa minhum daga cikin waɗannan dabbobin man yamshi ala batnihi akwai masu tafiya da ciki kaga kaman maciji kamar kada su ma duk dabbobi ne da ciki suke tafiya wa minhum man yamshi ala rijlaini cikin dabbobin akwai masu tafiya da kafa biyu dan adam shine na farko kaza zakara duk waɗannan da kafa biyu suke tafiya kuma su ma dabbobi ne wa minhum man yamshi ala arba'i daga cikin su akwai masu tafiya da kafa hudu akuyoyi shanu duk waɗannan suna tafiya da kafa hudu kuma su ma dabbobi ne kai sai Allah ma yace ya Allahu ma yasha Allah yana halitta wani abun ma banda waɗannan shine malamai suka ce da Allah ya tsaya akan wancan da ya ambata bai kara da ya khuluqu Allahu ma yasha ba to da shanshani ba halitta Allah bane domin shi shanshani kafafuwansa sun fi ɗari to amma da Allah ya ce ya ma Allah yana halittar wani abun ma da ya ga dama banda mai tafiya da ciki banda mai tafiya da kafa biyu banda mai tafiya da kafa hudu ya nuna za a iya samun wata halittar wacce take tafiya da sama da haka ta fuskar adadin kafafuwa kamar shadi. to waɗannan dabbobi duka da aya ta faɗa wani ne mafi sharri a cikin su shine Allah yace inna sharrad dawabi mafi sharrin dabbobi inda Allah a wajen Allah allazina kafaru sune kafirai domin mai fahim mai nuna ba su imani ba sai Allah ya ce allazina ahadta minhum su ne dai waɗanda in kai alkawari da su thumma yanquduna ahadahum sai su zo su warware alkawarin su fi kulli marratin a kowane lokaci hum la yattaquna dan ba sa tsoron Allah to da haka ɗabi'ar kafirai ne warware alkawari su warware alkawarin su da Allah domin Allah yayi alkawari da mutane Allah yayi alkawari da dukkan wani bawa Allah yayi alkawari da dukkan yan adam me alƙawarin da Allah da ɗan adam shine za su kaɗaita shi za su bauta masa wa idza khadha rabbuka min bani adam min zuhurihim rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum wa ashhadahum ala anfusikum alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an Allah ya yi alkawari da dukkan ‘ya'yan annabi Adamu, mana mu baki ɗayanmu, tun lokacin muna alamun zar, muna ƙwayar halitta, muna gadon bayan annabi Adamu. Ubangiji ya yi alkawari da duk ‘yan adam kafin ya halicce su, ya ce, Alassu bi rabbikum, shin ba ku yadda ni ubangijin ba ne ƙalubala, kowa ya ce, mun yadda ya Allah. Sai Allah ya ce, to shahidna, mun zama shaida, ma'ana shi Allah da mala'iku sun zama shaida. An taƙulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. kar ku zo mana ranar alkiyama ku ce wannan alkawarin ba ku san an yi shi ba an yi shi to kaga wannan alkawari ne da Allah ya da kowa amma kafirai sun warware shi bisa ga ɗabi'an nan tasu mummuna ta warware alkawari ga wani alkawarin ma na sun shiga halin matsala sun yi wa Allah alkawari in ya fitar da su za su bauta mar kuma ya fitar da su ba su bauta ba shine ma najjahum ko anjahum yayin da Allah ya tsiratar da su idahum yabguna fi falamma أَتَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا Allah yake falamma anjahum yayin da Allah ya tseratar da su idahum yabaguna fil ardi sai kaga suna shishigi a ban kasa an gane ko bi ghairi ba tare da wani hujja ba mali ce sababin shar'i ba tare da wani sababi na shari'a ba ai bi zulmi suna aikata shishigin da zalincin bisa ga shirka da kuma ketare iyakokin ubangiji sai Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma baghyukum ala anfusikum ku sani zaluncin ku kanku kukewa ba mu kuke yi ba domin kada ka ji Allah yana ta maganar cewa kayi zalunci kayi zalunci ko kafirai sun yi zalunci sun yi zalunci ka ɗauka wani suka zalunta ba kansu ba shi Allah ba a zaluntarsa kuma duk wanda ya zalunci kansa yawa da haka Allah yake gaya musu ya ayyuhan nasu ya ku mutane ana nufin kafirai inna ma baghyukum ala anfusikum ku sani zaluncin ku akan ku zai kare malai ce li anna ismahu alaiha domin laifin zaluncin akan su zai kare eh, tamatta'una mata alhayati duniya ku sani dan kuna jin dan daɗi ne na morewar rayuwar duniya a yanzu shine kuke ganin kamar ba matsala amma akwai matsala tana nan za ku je ku tarar da ita a ranar lahira ai tamatta'una fiha qalilan abin nufi ku ji daɗi a rayuwar ku ta duniya na dan wani lokaci thumma ilaina marji'ukum sannan ku sani a ƙarshe dai makomar ku gare mu take ba'dal mautu bayan kun mutu fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun za mu ba ku labari na dukkan abin da kuka kasance kuna aikatawa ai fa yujazikum alaihi Allah zai muku sakamako akan haka malai ce wa fi qira'a wata qira'a bi raf'i mata mata'ul hayati dunya an gane ko a wata kira'a an karanta da haka bi taqdiri huwa idan ka karanta mata'ul hayati duniya to anan mata'u zai zama khabar mubtada mubtadan an shafe shi takadirin sa huwa ai huwa mata'ul hayati duniya an gane ku ai huwa qablahu mala yace huwa qablahu akan kaddara huwa kafin mata'ul hayati dunya bisa ga qira'a rufa thumma nasaba al mahal ay yusafa al hayati dunya lil ladina yaqtaruna biha to sannan kuma a ayar da za ta zo anan Allah zai buga mana misalin rayuwar duniyar da take rudin wasu yaya ma take ne rayuwar duniya ba wani abu ne wanda ya taka kara ya karya ba abu ne mai saurin wucewa cikin aya mai zuwa Allah zai buga mana misali akan haka to anan hadisi ya tabbata cikin musnad na Firdaus musnad na imamu Dailami wanda ake kira da Musnadul Firdaus daga Anas dan Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda uku a duniya duk wanda ya yi su akan su za su kare abu na farko manzo Allah yace al-makaru abu na biyu annakafu abu na uku albaghyu duk qur'ani ya ambata haka da annabi ya faɗi wannan sai karanta wannan aya ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayati dunya kaga albaryu Allah ya ce ala anfusikum to haka nan almakru ubangiji ya ce istikbaran fil ardi istikbaran fil ardi wa makaru wa sayyi ولا يعيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين Allah ya ce istikbaran fil ardi tsananin girman kai ne a ban kasa ya hana kafare su imani wa makaru sayyi da mummunan makirci sai Allah ya ce wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi shi ko mummunan makirci baya karewa sai akan wanda suka kulla shi kaga al-makru sayyi yahiqu bi ahlihi abu na biyu shine annakafu Allah yace innal ladina yubayyi'unaka innal ladina yubayi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankutu ala nafsihi Allah ce innal ladhina yubayyi'unaka lalle waɗanda suke maka mubaya'a inna ma yubayyi'una Allah su sani Allah suke wa mubaya'a yadullahi fawqa aydihim hannun Allah akan hannuwansu sai Allah ce faman nakasa wanda kuma ya warware mubaya'a fa inna ma yankusu ala nafsi kansa yawa kaga kenan waɗannan abubuwa guda uku maza Allah ya dunkule su yace duk wanda yayi kansa yawa idan ka gina ramin mugunta to kai zaka fada a ciki shine makarus sayyidi da haka ka gina daidai kai domin in reshe ya juye da mujiya ka fada ka iya fitowa kar ka gina wanda ya fi ka tsawo dan in ka fada sai ka wahala to haka nan idan kai alkawari ka warware to kanka ka cuta faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi to haka nan duk abin da kake aikatawa na zalunci a ban kasa ka sani kanka zai kare innama bagaikum ala anfusikum to sai imamu shaukani a cikin littafin sa na tafsiri fathul qadir aljami'u bayna fannay riwaya wa diraya fi ilmi tafsir yace wannan abin da annabi ya faɗe su guda uku cikin aya a cikin hadisi ba wai iyakar su kenan ba domin akwai ka'ida ta malaman usulul fiqi da suke cewa mafhumul adadi la mafhuma lahu idan shari'a ta ce abu guda uku ba tana nufin dole sai uku ba zai iya yiwa a samu ƙari da haka imamu shaukani ya ce akwai wani abun ma bayan ukun nan wanda idan mutum yana yi a kansa zai kare shine me shine alkhida yaudara Allah ya ce yukhadi'una Allah yukhadi'una Allah wal ladina amanu hmm. wama yakhda'una illa an anfusahum wama yash'urun Allah ya ce yukhadi'una Allah suna yaudarar Allah suwa munafukai mana suna nuna kamar Allah bai gane me suke yi ba suna mu'amalantar Allah mu'amala irin ta mayaudari ga wanda yake yaudara wallazina amanu kuma suna yaudarar mu'minai sai Allah ce wa ma yakhda'una ko wa ma yukhadi'una a wata illa anfusahum ba ku kowa suke yaudara ba sai kansu yaudara a kansu za ta kare to kaga yaudara annabi bai faɗe ta cikin wani hadisin ba amma gashi an samu karinta da nassin ayat qur'ani kai banda wannan ma duk wani mummunan aiki ka iya cewa akan me shi yake karewa domin Allah ya ce in ahsantum in ahsantum ahsantum li anfusikum hmm. wa in ata'tum falaha wa in ata'tum falaha ay fa alaiha haka Allah ya ce man amila salihan man amila salihan fali nafsi mhm. wa man asa fa alaiha man amila salihan duk wanda yayi nagari fali nafsi kansa yawa wa man asa wanda yayi mummuna ma fa alaiha akansa zai kare haka shikenan abin nan ya fito fili da haka dai duk wani abu da mutum zai shirya na alkhairi to ya sani shi zai ci gajiyarsa kamar yadda kuma kishiyar haka na shari shi ma kuma a kansa zai kare da haka sai Allah subhanahu wataala cikin aya mai zuwa zai buga mana misali na rayuwar duniya da irin yadda take rudan mutane suke sake Allah dan ita sai Allah ya ce me إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Allah ya ce, Inna ma mafalul hayati duniya, kaɗai dai misalin ita rayuwar duniya, Mala ya ce, Inna ma a nan sifa, sifa ce, wa inna ma ita kalmar inna ma ɗin laisar lil hasi ba ta nuna hasar takaice abu. Domin a ka'ida ga dukkan wanda yake jin larabci, ya san inna ma a datu hasrin cewa ƙasar. tarfa'ul mubtada wa tarfa'ul khabar kishiyar inna ce kishiyar kana ce domin kana tarfa'ul mubtada wa tansibul khabara inna tansibul mubtada wa tarfa'ul khabara amma inna ma tarfa'ul mubtada wa tarfa'ul khabara kuma ana kiranta da adatu hasrin wa qasr ma'ana idan aka ce inna ma kaza to ana nufin iya wannan abin shi kadai ne anan da Allah ya yake inna ma masallu hayatid dunya ai misalin rayuwar duniya inda fasarawa zami haka zamu ce to amma sai dai anan inna ma ba ta yi aikin ta ba ba ta nuna kadai abin da za a ambata anan na misalin rayuwar duniya shi kadai ne misalin duniya a'a duniya tana da waɗansu misalai banda wannan wanda za a faɗa anan dalilin da ke nuna haka a Qur'ani a wasu wajajen Allah ya buga misali na rayuwar duniya ba irin misalin da ya buga anan ba kamar a cikin suratul kahfi yace wadrib lahum mathal hayati wadrib lahum mathal hayati dunya kama in anzalnahu kama in anzalnahu min as-samaa'i fakhtalata bihi nabatul ard فأصبح هشيما تذروع الرياح وكان a suratul hadid yace ilamu annama ilamu annama al-hayatud dunya zi ilamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum hmm. wa tafakhurun بينكم وتكافر الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يعيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع kaga tunda waɗansu ayoyin sun ba da misalai na rayuwar duniya banda wannan kaga ya nuna inna ma bata yi aikin ta ba da haka shi yasa mala yace inna ma laysat lil hasri anan inna ma ba ta takaice magana bace li'annahu ta'ala domin shi Allah madaukakin sarki daraba lil hayati dunya amsalan ghayra hadha ya buga wa rayuwar duniya waɗansu misalan banda wannan to da haka dai mu ɗauka cewa wannan da zamu karanta wani nau'i ne daga cikin nau'uka na misalai na rayuwar duniya da Allah subhanahu wataala ya buga da haka Allah ya ce inna ma masalul hayatid dunya hakika misalin ita dai rayuwar duniya kama in kama barin kamar ruwan sama ne wanda shi ruwan sama kowa ya sani ba kullun ake samun sa ba mm. yau a samu gobe a rasa wani lokaci ma gabaki ɗaya ba za a same shi ba domin yanayinsa ya wuce a tsakiyar rani ba a samun ruwa sai a damuna to ma'ana abin da Allah yake so ya nuna mana a nan da ya fara buga rayuwar duniya ta fuskar misali da ruwan sama abin da yake so ya ce mana abu ne mara tabbas ita duniyar nan da kuke gani ba ta da tabbas rashin tabbacinta shine ta yi wata ran tana nan ta yi ba nan ta yi wata ran tana nan kai din kuma ba ka nan domin dole sai an yi ɗaya duniya ko ita ta tafi ko kuma kai ka tafi ka batta ko ku tafi tare dole sai an yi ɗaya cikin ukun nan akwai mutanen da za su riga duniya tafiya akwai mutanen da duniyar za ta tafi ta basu akwai mutanen da da su da duniyar za su tafi tare domin Allah madaukakin sarki ce wa nufika fi suri fa sa'iqa wa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi Allah ya ce wani nufika fi suri za a yi busa a cikin kaho fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi duk wanda ke sama da wanda ke kasa za su suma ko za su mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya so kafin ai wannan busar ai ana mutuwa yau wasu sun mutu jiya wasu sun mutu an jima wasu za su mutu gobe wasu za su mutu kaga wasu suna riga duniya tafiya akwai waɗanda kuma sai an yi busa lokacin da ita duniyar za ta tafi tare za su tafi da ita akwai kuma waɗanda duniyar za ta tafi ta su, su ne illa man sha Allah wanda Allah ya togace su wanda wasu malamai suka ce irin mala'ikan mutuwa yana daga cikin su irin mala'ikun da suke rike da al'arshi wa ya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya mala'ikun da suke dauke da al'arshin ubangiji su ma an yi busan mutuwa ba za su mutu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an yi busa ta biyu ni ne farkon wanda kasa za ta tsage in fito ina fitowa sai in ga annabi Musa ya makalkale kafar al'arshin ubangiji sai annabi ya ce to ban sani ba shin ya riga ni tashi ne ko ko yana cikin illa man sha Allah mana annabi yayi tawakkufi ana yace am juziya bi sa'aqati tsori ko an saka masa da waccan sumar da yayi ne na neman ganin Allah a duru sina domin a tamma ya mutu Allah kuma ya dawo da shi to kila wannan yasa shi in an yi busan mutuwa a gaba shi ba zai mutu ba domin yayi tasa kaga kenan dai duniya akwai wanda za su riga ta akwai wanda za su tafi tare da ita akwai wanda za ta tafi ta basu dole sai an yi haka to wannan shi yake nuna cewa duniya ba ta da tabbas yasa Allah ya buga misalin ta da ruwa domin ruwa abu ne mara tabbas sau da dama za a yi hadari sai ka tashi ka shiga gida ka kwashe kaya ka rufe kofa mu ma mun tashi daga tafsiri sai kuma ruwan ya ki sauka ko ba haka ba wani lokaci kuma sai mun bararraje mun ɗauka ba za a yi ba sha sai kuma ya sauko to ba da tabbas da haka Allah ya buga misali da duniya da ruwan sama sai Allah ya ce anzalnahu wanda muke saukar da shi minas sama'i daga sama fakhtalaqa bihi nabatul ardi wanda idan ya sauka shi kuma sai ya cakudu da tsirrai da suke cikin ƙasa duk wata shuka da kaga ta fito tuntuni Allah madaukakin sarki ya binne ta tana nan a cikin ƙasa abinda kawai take jira ta fito shine ruwan sama ya sauka to da zarar ruwan sama ya sauka da wannan iri na tsirrai da Allah ya binne a cikin ƙasa suka haɗu sai kaga sun fito to a nan ma wani misalin ne na karo na biyu bayan an buga rayuwar duniya ta fuskar misali da ruwan sama mai sauka sai kuma aka dawo ake buga misalin ita rayuwar duniya da tsirrai su ma tsirrai yadda ruwan bai da tabbas haka ba su da tabbas domin wani lokaci zaka zo ka ga wani waje fili fetal babu daidai da silin ciyawa ɗaya amma ana nan ana nan kuma sai ya zo ya cika ya zama duhuwa inda in ka shiga ma ba za a iya ganin ka ba amma ana nan ana nan kuma sai ciyawa ta zo ta bushe sai kuma ka sake neman ta ka rasa ma'ana ba ta da tabbas to haka duniya take wani lokaci sai ka ganta luwai luwai kamar za ta tabbata sai kuma ta baje sai a neme ta a rasa da ka shi yasa malaman balaga suka ce wannan misali da Allah ya buga anan shine nau'in misali da ake kira da at-tashbihul murakkab ko at-tashbihut tamthili misali ne dunkule aka buga da wani abin dunkule wajhu shabahi din sifatun muntaz'atun min muta'addid fuskokin kamanceceniyar suna da yawa ba fuska ɗaya bace a abin da aka buga misalin da shi ba abu ɗaya bane an buga da ruwan sama an buga da tsirrai kuma za a ci gaba da ambato waɗansu abubuwan ba ta yaya duniya ta yi kama da ruwan sama ta fuskoki da yawa ba fuska ɗaya ba ta yaya duniya ta yi kama da tsirrai ta fuskoki da yawa ba fuska ɗaya ba domin tsirrai a wani lokaci suna da banƙaye ka gansu suna burge ka waje ya kore shar kaga wannan abin sha'awa ne to duniya ma tana da irin wannan wani lokaci kaga tana burge ka ta nema daidai duk abin da kake nema kana samu amma wani lokaci in ta ma tutsu sai ta juya ma baya to haka su ma tsirrai wani lokaci in suka furje suka bushe sai kuma kaga abin ba can gani ka neme su ma ka rasa da ka fuskokin ce ne suna da yawa ubangiji ya ce fakhtalafa bihi nabatul ardi ruwan saman da ya sauka sai ya cakuɗi da tsirran da ke cikin ƙasa malai yace washtabaka ba'dahu bi ba'din abin nufi shashin sa ya cakuɗa da shashi mimma ya'kulun nasu daga abin da mutane suke ci malai yace min alburri na daga ƙwayar bur wa sha'ir da ƙwayar sha'ir dukkanin su nau'i ne na alkama wa ma da mawanin su ma'ana tsirran da suke fitowa daga cikin ƙasa ai ba kadai abincin mutane bane akwai wanda mutane suke ci akwai wanda kuma mutane ba sa ci sai dai dabbobi su ci to ita duniyan nan da kake gani akwai abin da naka ne akwai abin da na waninka ne akwai abin da kana da bukata akwai wanda baka da bukata wani ke da bukata kamar yadda tsirrai ma in sun fito daga ƙasa wani kana bukata wani baka bukata wani sai dai kima kai su bukata to da haka haka duniya take wani abin kaga ya dace da kai wani bai dace da kai ba ko bai dace da kai ba ka san wanda ya yi shi yana da hikima in kai ba naka bane na waninka ne an taba samun wani shugaba daga cikin shugabanni wanda bai iya magana ba ya wata kwakyariyar magana abin takaici yake cewa wai shi bai san hikimar Allah ba me yasa Allah ya sauro bai san hikima wai me yasa Allah ya sauro shi a ganin sa kamar ma wani burgewa ya faɗi abin arziki ba alhalin jahilcin sa ya nuna yanzu kai sauro baka san hikimar sa ba idan babu sauro masu sai da maganin malaria ina za samu kuɗi wannan ba hikima ba ce kai kanka a gwamnatinka kuɗin da ake warewa don a yi rigakafin malaria in ba sauran ya za ku yi ruwan wannan kuɗin haka Allah yana da hikimomi da yawa shi kansa sauran ubangiji subhanahu wata'ala ya yi shi don yi abubuwan da Allah ya halicce shi don su wanda yana daga ciki bauta shi ma bawa ne kamar kai shi ma sauro zai iya cewa to bai san hikimar yinka ba ko ba haka ba kowa zaman kansa yake yi ubangiji ya yi sauro dan hikima ya yi mutum dan hikima ya dora wa sauro ayyukansa ya dora wa mutum ayyukansa to da haka Allah subhanahu wataala yayi tsirrai a ban kasa waɗansu amfanin su mutum waɗansu amfanin su dabbobi amma kowanne da amfanin sa shine yace mimma akulun nas daga abin da mutane ke ci wal an'am da kuma dabbobin ni'ima malaike min al khala na daga ciyayi hatta da haki hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha kai ana nan ana nan har dai ƙasa ta riƙe ƙawarta ma'ana idan ruwa ya sauka tsirrai suka fito damuna ta kai tsakiya ta nuna sai kaga duniya ta yi kyau ko ina ado ko ina korayen abubuwa to wannan yana nuna cewa duniya ta kai eh, eh, eh, tsirrai sun kai inda suka kai duniya ta yi ado da yawa daga cikin mutane idan suka ga damuna a tsakiyarta yadda daji yake komawa da yadda yanayi yake kyau ba sa tsammanin cewa wannan lokacin zai wuce ko ba haka ba to haka da yawa daga cikin 'yan duniya wanda suka samu duniya ake yin ta ake garawa ake cikin ni'ima da daula ba sa tsammanin za ta wuce to ka in dai kana tsammanin duniya ba za ta wuce maka ba to kenan kamar kana tsammanin damuna ma ba za ta kare ba damuna ku ai tana karewa idan kana tsammanin duniya ba za ta tafi ba kamar kana cewa ne korayen bishiyoyi da ganyayyaki haka za su dawoma ba za su tafi ba alhalin kuma kasan za su tafi to Allah yana so ya nuna mana yadda bishiyo yadda ganye yake tafiya bayan damuna ta tafi ya bushe to haka duniyar nan za ta zo ta tafi idan kuma kana ganin cewa duniya ba za ta tafi ba to ka tsayar da yanayin damuna ya tsaya kar ya tafi in dai yanayin damuna ya iya tsayawa bai tafi ba to ka ce duniya ma za ta tsaya ba za ta tafi ba da haka Allah yana buga mana misali ne na abin da mun san duk shekara sai ya maimaito, duk shekara sai an yi damuna duk shekara sai duniya ta cika da korayen ganye kuma duk shekara sai sun tafi wannan malamai suka ce misali ne Allah yake buga mana na tafiyar duniya a hankalce kuma a kusa da mu da mumini da kafiri kowa yadda wannan yana faruwa to yadda wancan yake faruwa ku sani haka alkiyama za ta tashi yadda ƙasa take shiga cikin eh, ruwa yake shiga cikin ƙasa tsirrai su fito haka ‘yan adam za a binne su a cikin ƙasa watan wata rana kuma su zo su fito allan da ya fito da tsirrai daga ƙasa shi ke da ikon fito da matattu daga ƙasa domin me bambancin tsirrai a cikin ƙasa suke kai ma ɗan adam a cikin ƙasa za ka koma منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها Allah ya ce min haka laqadakum da mun daga cikin ta muka halice ku wa fiha nu'idukum kuma cikin ta zamu maida ku in kun mutu wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga cikin ta zamu sake fito da ku me abin wahalar a wajen Allah babu fitar da tsirrai yanzu ka kalli ciyawa in ka kalli ciyawa yadda ba ta da laushi ba ta da ƙarfi tunaninka baya baka cewa ya ake ta hudo ƙasa ta fito in dai ku ciyawa tare da rashin ƙarfinta tana iya hudo kasa ta fito to kai dan adam mai kashi mai tsoka da aka saka dan ka hudo ka fito sai wahala ciyawan nan da take fitowa idan an yi ruwa kafin ai ruwa je kaka tona wajen zaka ganta ba za ka ganta ba da idanka dan adam in aka binne shi a cikin ƙasa zai riɓe ya zagwanye ya rididdige in ka je ka tona ba za ka gan shi ba to ubangijin da ya batar da ciyawa a cikin ƙasa kuma ta sanadiyar ruwa ya fito da ita sai ya gagara ya fito da dan adam bayan ya batar da shi haka wannan misali ne mai sauki a hankalce ga dukkan mai hankali zai fahimci wannan da haka Allah ya ce hatta idza akhazatil ardu zukhrufaha har lokacin da kasa za ta riki kwalliyarta ai bahjataha qayanta minan nabati na daga tsirrai wa zayyanat tayi ado bizuhri da furrai wa asluhu tazayyanat ubdilat ta zayan wa urjimat fi zayi. asalin wa zayyanat wa tazayyanat ne ta unce sai zayu to amma ta'un din nan ta farko eh, eh, ta'un din ta farko sai aka maida ita zayin an gane ko to sai aka yi idgamun ta cikin zayin ta biyu aka cire ta'un din gabaki daya da aka asalin wa zayyanar wa tazayyanat da aka ta'un aka maida ita zayin zayin ta hadu da zayin sakina wa mutaharrika sai aka yi idgami shine wa zayyanat kuma har ta yi ado wa zanna ahluha har ma abutanta suka yi tsammani annahum qadiruna alaiha cewa suna da cikakken iko akan ta ay mutamakkinuna min tahsili thimari min tahsili thimariha abin nufi suna jin suna da cikakken iko game da ƴaƴan itaciyarta cewa ba za su gushe ba suna nan Allah ya ce ataha ana tsaka da haka sai amruna al'amarin mu ataha ya zai ke mata ai qada'una hukuncin mu aw azabuna ko azabar mu lailan ko cikin dare aw naharan ko kuma da yini ma'ana dai duniya Allah zai ɗauke ta zai rusa ta a lokacin da mutane ba sa zato ba sa tsammani anan ubangiji subhanahu wataala ya ce ataha amruna lailan aw naharan malamai suka ce tauhiman Allah so yake ya bagarar da hankalin mutane an gane ko ya wawantar da tunaninsu domin ya nuna musu tabbas ba za su san lokacin da alkiyama za ta zo ba a nan Allah ya ce ataha amruna lailan aw da daddare ko da wuni ba wai dan shi Allah bai san da wani lokaci zai tashi kayansa ba shi ya sani amma dan ya daɗa batar da mu mutane sai ya ce ko da daddare ko da rana amma shi ya san da wani lokaci ne kuma mu ma in muka bi waɗansu nasosin za mu iya gano a wani lokaci ne a wani lokaci za a yi tashin alkiyama da rana ne ba da daddare ba domin alama ta farko ta tashin alkiyama rana ta hudo ta yamma to shin rana da daddare take hudowa ko da wuni da wuni kuma manzo Allah yace khairu yawmin tala'a fihi shamsu yawmul juma'a a ƙarshe ce wa fiha taqumu sa'a Siyayyen wunin da rana ke hudowa a cikinsa shine wunin juma'a sai ce a cikinsa alkiyama za ta tashi bai ce ba lailatal juma'a sai ce yau wani. da haka nan da Allah ya ce lailan aw naharan malamai suka ce dan ya dada batar da tunanin yan adam ne game da canke-canke na tashin alkiyama ubangiji ya ce fa ja'alna ha sai mu sanya ta hasidan ta zamo girbabbe aikal mahasudi kamar abin da aka girbe bil manajili da magirbi ka allam ta gana bil amsi kai ka ce ba jiya jiya aka yi ta ba ai ka allam ta kun bil amsi ka allam tamkufu bil amsi kai ka ce jiya jiya nan babu ita ubangiji ya ce kazalika irin haka nufassilul ayati muke rarrabe ayoyi li qaumin yatafakkaruna daga mutane masu tintintini قال قتادة إمام قتادة ابن دعامة السدوسي يتي أن المتشبث بالدنيا دم تمن ديرو إلى دنيا يأتيه أمر الله al'amarin Allah zai zo masa wa azabuhu da azabarsa aghfalu ma kunu a lokacin da ya fi kowane lokaci rafkana wa wajhu tamthil fuskar kamanceceniyar na buga misali da wannan abin da aka ambata da duniya anna gayata hadhihi alhaya shine hakika makurar wannan rayuwa a duniya ta duniya allati yantafi ubi almar'u wanda mutum yake amfanuwa da ita kinayatun an hadha nabat wanda shine aka kwatanta da wancan tsirrai allazi lamma azuma raja'u fi alintifa'i bihi wanda lokacin da zuciya ta fi ƙaunarsa da sa ran samunsa wa ka'al ya'su minhu sai kuma ɗebe tsammani ya faru wali annal mutabassika bid dunya kuma dan hakika mai cakuduwa da duniya mai riko da ita kankan idza nala min habu yatahu in ya samu abin da yake so a cikin ta atahul mautu mutuwa dai za ta zo masa baka ta tamba shiri ba tsammani fasalabahu ta dauke shi ko ta kwace masa ma huwa fihi abin da yake ciki min na'imid dunya na ni'imar duniya wa lazzataha da kuma jin dadin ta wannan aya akwai bayanai da dama na fa'idoji na ilimi wanda zamu mu tsuntsunta kamar yadda muka tsuntsunta a ayar da ta gabata a farkon karatu idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu faro daga kanta Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta akwai tambayoyi da za a amsa da aka yan uwa su dan daɗa tsahirtawa zuwa dan wani lokaci kankani salamu alaikum wa rahmatullah you. Allahu akbar <coughs> ah, insha Allah nan za a tsaya kuma sai kuma gobe Allah kama sai da akwai tambayoyi muna fata yin uwa su sauran tambayoyin musu kuma kan su wa'azi ne sosai insha Allah tambaya ta farko ce assalamu alaikum warahmatullahi da fatan malam ya sha ruwa lafiya ce ta ce tambaya mace ne mijin ke suke ta suke daya tana cikin ta jinin farko tana sauraron na biyu da na uku sai kuma mijin ya zo ya kwanta da ita bai ce mata da ita ba sai kuma suke tambayar ta ce ya dawo alhali mahaifiyar ta ce in ya dawo da ita kuma ba ta yafe masa ba to ita kuma tana tunanin irin wannan alamar ya ya kasance za ta mishi idan miji ya dawo ya sadu da matarsa bayan yi mata saki sakin da ake yin kome a cikinsa saki na ɗaya ko na biyu to wannan saduwar da ya da ita ta nuna ya mai da ita a aikace domin shi an raja ɗin, kome yana iya yiwa bil yana iya yiwa Bilfeli. zai iya yiwa kamai da matarka da faɗar baki ka ce wancan na dawo da ke zai iya yiwa kamai da matarka ta hanyar aiki da ka sadu da ita to ai ya nuna ka da ita domin daman akwai sauran aure tsakanin kai da ita da ka yanzu ke yar uwa baki da matsala da mijinki ke yanzu mata ce kin dawo gidan mijinki yanzu maganar cewa in ya sake ki kuma babu menene mahaifiyarsa ta tsine masa wannan shi da ita za su kare ke babu ruwanki abinda kawai zaki shine ki taimaka masa da shawarwari yadda zai fi kuma ya kubuta a wajen mahaifiyarsa ya rarrashe ta ya fahimtar da ita amma wannan kalma da mahaifiyarsa ta faɗa ba ta da alaƙa da mai da ke da yake babu ruwanki Allah ya samu gani na'am sai tambaya ta biyu sha aka maka Allahu malam eh, menene gaskiyar cewa idan mace mijinta ya share ta da mari ita ma ta rama domin ya ci mutuncinta to asali dai shi duka a shari'ar musulunci da miji zai wa matarsa Allah subhanahu wataala shi ya bawa maza yanci su yi haka tare da wasu ka'idoji da dokoki yana daga cikin ka'idojin da dokokin kamar yadda aya ta faɗa na farko ayi wa'azi idan an san wa'azin zai yi amfani na biya a kaurace a wajen kwanciya idan an san wannan shi zai yi amfani sai an kai waɗannan abubuwa ba za su yi amfani ba sannan ake zuwa ga na uku sai a yi duka Allah ya ce wallati takhafuna nushuzahun fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun matan da kuke tsoron kan gare ku ku maza fa'izuhunna ku yi musu wa'azi wahjuruhunna fil madaji'i ku kaurace musu a makwanci na sannan ku kai ga dukansu idan duk ba su canja ba sai Allah ya ce fa in kuma, amma idan suka yi muku da'a fala alaihin na sabila kada kuma ku fito da wata hanya sabuwa ta ku zalunce su in kuka yi haka Allah ba zai kyale ku ba malamai sun yi magana akan irin dukan da miji zai iya wa matarsa kamar yadda manzo Allah ma yayi bayani a cikin hadisai masu tarin yawa na farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa maza cewa aya da ta ce ku daki mata ba wai wajabta muku tai ba dama kawai ta baku domin Allah ya sani cikin mata akwai masu ɗabi'ar jaki wanda in dai ba dukansu aka yi ba ba sa shiga taitayinsu don haka ne ma lokacin da ayar ta sauka da yawa daga cikin sahabbai ashe matansu sun daɗe su ne musu laifi aya tana sauka ta ba da izinin ai duka kowane sahabi da ya tashi daga masallaci gaban annabi bai zame ko ina ba sai kasuwa ya sai bulala Allahu akbar kowa yana shiga gida ya je na kaɗa wa matarsa duka safiyar wannan rana annabi yana buɗe ƙofar gidansa da asuba ya tafi masallaci mata suka cika gidan annabi yana dawowa daga sallar asuba ya zo ya tarar da mata a cike da gida kowace idan ta zo sai ta buɗe jikinta sai ta nuna inda aka dake ta wannan ta ce ni ma kaga inda ya dake ni ni ma kaga inda ya dake ni sai annabi ya ce da sahabbai a dawo a dawo aka sake taruwa a masallaci sai ce to ku sani Allah ya yi izini ku da mata amma dukan ba fa burgewa ba ce masu dukan mata a cikinku ba fa su manyan mutane ba manyan mutane masu daraja da kima a cikinku su ne waɗanda suke da dabarun da za su iya ladabtar da matansu ba tare da sun sa hannu sun dake su ba shi yasa nana Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan wata mata a gidansa ba tare da matansa su ne masa laifi amma ya kaurace musu kuma ya musu wa'azi amma duka dai bai yi ba Annabi bai taba dukan dan da ya haifa a cikinsa ba tare da cewa ƴaƴansa su ne masa laifi amma yana da wasu hanyoyi na ladabtar da ƴaƴansa da matansa da bayinsa ba hanyar duka ba duka sai in ta kai bango ta kai ƙarshe ake yinsa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sahabbai A ayajlidu ahadukum imra'atahu jaldata abdin thumma yudaji'uha akhira laylihi yanzu ɗayan kuma ba zai ji kunya ba ya zage ya daki matarsa da rana kuma da daddare ya zo ya nemi ta yan murya yana neman ai sulhu kaga ai bai kamata ba da haka an yi abin da bahaushe yake cewa wai girma ya faɗi raƙumi ya shanye ruwan yan tsaki da haka abin da ya kamata maza su lura da shi na farko shine shin shi dukan nan wai da musulunci ya ce ayi shi dole ne ce ayi, ba dole yace ce a shi ba amma kuma ba wani wanda zai zo dan wani miji ya daki matarsa ya ce zai hukunta shi Allah ya ce ayi kai kuma ka ce ba za a yi ba har ma in an yi kai za ka yi hukunci yanzu kai ka fi Allah sanin daidai ba ka fi Allah sanin daidai ba da ya kamata mu kalli matsalar kallo mai kyau sannan shi dukan nan da musulunci ya ce ai ya sa masa ka'idoji daga ciki kar a yi duka bulala sama da goma yawwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka da ki kowaye ma bulala sama da goma in ba haddi bane ba da haka da malamin makaranta da zai daki ɗalibi da uba da zai daki ɗa da mijin da zai daki mata da ubangidan gidan da zai daki bawa dukkan su dubu bulala kar ta wuce goma a musulunci bulala in ta wuce goma to ta zama ta haddi na biyu dukan nan kada ya fasa fatar jiki kuma kada ya karya kashi shine darbun ghairu mubarrihin dukan da ba mai fasa kashi ba ba kuma mai karya kashi ba ba mai fasa naman jiki ba wanda duk hadisai sun nuna haka shi yasa ma wasu malamai suka ce dukan da aswaki wasu malaman suka ce duka da gefen riga ma'ana wai duk dai dan a nuna maka dukan fa ba na jigatawa ba ba na tada hankali ba to sannan kuma dukan banda fuska kaga maganan mari bata taso ba a musulunci babu mari lama taka wala danka wala bawanka sahabbai ko bawa suka daka a rashin sani sai sun zo wajen annabi annabi yayi hukunci ga Muawiya ibn Hakamin Sulami hadisin sa yana muwadda Malik yana cin sa yi Muslim yana da baiwa ta nemi masa kiwon tumaki kullum za ta fita kiwo sai an kirga adadin awakin ran nan ta je kiwo ta dawo aka kirga aka ga ba akuya daya zuciya ta ɗauke shi ya mare ta yana marinta sai ya tuna ai annabi ya hana mari sai ya kamo hannun baiwar suka zo gaban annabi ya ce ya ma'aikin Allah na yi laifi baiwa ta ce ta nemin kiwon awaki yau ta je ta yo kiwo ta dawo ba akuya ɗaya ta batar zuciya ta ɗauke ni na fusata sai na mare ta yanzu kai hukunci tsakanin ni da ita sai annabi ya kalli baiwar sai ce da ita man ana wai farko annabi ya tambaye ta aina Allah aina Allah yake qalat fi sama sai ta nuna sama tace Allah yana sama sai manzo Allah yake wa man ana ni kuma wane ne tace anta rasulullah kai manzo Allah ne sai annabi ya kalli ubangidanta yace itiqaha fa innaha mu'mina yanta wannan baiwar shine hukuncin da zamu yi maka na marin da kai mata domin ta cika sharadin imani duk ko bawan da ya cika sharadin imani ya kamata a yanta shi to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha in dayan ku zai fada da abokinsa ko dan uwansa ko zai masa eh, ko zai yi duka ga ɗansa ko matarsa ko wani na kasa da shi to ya nisanci fuska a wani hadisin cikin sahih bukhari manzo Allah yace la tadribil wajha wa la kada ka daki fuska kuma kada ka ce Allah wadaran fuskar wani har zagi a fuska ba a yi ballantana ma mari yace fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi domin duk dan adam da ka gani a duniya fuskar sa Allah ya kwafaye fuskar annabi adam Allah ya kwafaye shi da haka idan ka zagi fuskar wani kamar kana zagin fuskar asali ce wacce daga ita aka ɗauko samfuri na fuskoki ita ce fuskar annabi adam alaihi salam kuma saboda fuska tana da daraja ta fi kowace gaba a jiki daraja domin ita ce ta haɗe gabbai guda biyu da ake wa Allah sujada da su goshi da hanci duk jikin ɗan adam ba wani waje da ake wa Allah sujada da shi amanna guda biyu a waje ɗaya sai fuska da haka ya uwa cikin dukan da shari'a musulunci ta ba wa maza dama su yi wa mata sai dukan da ya cika waɗannan sharuɗa babu ma batun mari to sannan ko da a ce miji ya kuskure ya mari matarsa ko uba ya kuskure ya mari ɗansa ba a cewa arama ba a cewa arama akwai hadisi wanda Imam al-Qurtubi ya kawo shi a karkashin faɗin Allah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa duk malaman hadisi suna cewa hadisin mursal ne yana da rauni wani sahabi ya mari matarsa sai ta tafi gida ta gaya wa babanta tana gaya wa babanta sai baban ya kawo ƙara wajen annabi ya taho da ita gashi mijin wance ne ya mare ta gata duk ga ƴan yatsunsa a kumatunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a kira shi aka kirawo shi annabi ya tambaye shi ka mare ta yake eh na mare ta sai annabi ya ce to arama kan ayi ramuwar sai ga jibril ya zo daga sama Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza fa sune shugabannin mata idan ka ce in miji ya mari matarsa ta rama to ita kuma in danta ya mare ta fa in kai ta mari danta fa mijinta ya mare ta ta rama ita kuma ɗanta ya ta mare ɗanta ita ma sai a ce ya rama mana in ka karya wannan ka'idar cewa ba na gaba kowa yayi a rama to shikenan al'umma ta lalace idan yanzu misali miji da yake ciyar da mata ya ba da sadaki manzo Allah ya nuna girman haƙƙin maza akan mata cikin hadisin Tirmidhi yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha da zan ce wani dan adam yayi wani dan adam sujada da mace zan ce wa mijinta ma'ana ba wani dan adam da ke da girman haƙƙi a kan mace sama da mijinta an tambayi shekul islam Ibn taymiya mace ta yi aure tana da iyaye tana da miji wa fi girman haƙƙi Ibn taymiya ya ce mijinta ya fi iyayenta girman haƙƙi aka ce saboda me yi ta kawo waɗannan hujjojin da hadisan Allah madaukakin sarki bai nuna girman iyaye ya kai a musu sujada ba amma manzo Allah cikin hadisi ya nuna girman miji ya kusa ya kai a masa sujada to da haka idan misali duk da wannan girma da miji yake da shi akan mata ya ciyar da ita nama ya dinka mata kayan sallah ya kai ta asibiti in ba ta da lafiya ya kai ta aikin haji ya biya mata umara duk da wannan amma rana ɗaya sai kuskure sai mare ta sai ta rama to idan aka ce ta rama yanzu kuma waye wanda idan ya dake ka kenan a duniya ba za ka rama ba babu domin ba wani wanda yake maka hidimar da miji yake wa matarsa to in kwa duk da hidimar da yake ya mare ta an ce ta rama to kenan kowa ma in ya taba kowa sai ya rama to kaga shikenan rayuwa kuma ta lalace da haka duk da cewa miji in ya mari matarsa yayi kuskure domin ya saba ka'ida dan babu mari a musulunci amma ba a cewa ya rama duk da uba in ya mari ɗansa yayi kuskure domin ya saba ka'ida dan babu mari a musulunci amma ba a cewa dan ya rama duk da bawa idan mai gidansa ya mare shi yayi kuskure amma a musulunci ba a cewa ya rama ina fata kun fahimci wannan ka'idar domin idan aka buɗe wannan kofa to za a lalata tsarin shugabanci ne kwata-kwata a musulunci kowace mata za ta rinka jin cewa in mijinta ya mare ta za ta rama kaga shikenan ba babba kenan ba wuce kuma yace ko a gidan giya akwai babba amma in dai za a samu babba a gidan giya amma a gidan aure ba babba a gidan giya wani zai ce abu abi a gidan aure ya ce abi ba za abu ba to me kenan al'umma ta lalace da haka waɗanda suke cewa wai mata in mazan su suka dake su sarama ko shaka babu kuskure suke yi wannan ba daidai bane ba kamata ya su fito su yi bayani dalla dalla a fahimta shin menene hukuncin duka a musulunci namiji ya daki matarsa akwai ko babu akwai aya ce a Qur'ani mu kama me aiki ba wacce aka shafe ba cikin suratul nisa Allah ya bada dama ya ce maza su daki kuma sahabbai sun daki matansu wanda suka fika adalci da san Allah da san manzon Allah wata rana sayyidina Umar ya shigo gidan Annabi sai ya tarar matan Annabi sun kewaye shi Annabi yayi jugum ya kasa magana ashe kowace ce ta ce ni sai an sai mun kaza ni sai an sai mun kaza ni sai Annabi ya rasa ma da me zai amsa musu kuma babu kuɗin yayi jugum sai Umar yana shigowa da ya ga Annabi sai ya ce kai lallai alamar dai manzo Allah yana cikin damuwa sai alkawari a zuciyarsa ya ce wallahi ba zan bar nan ba sai na ga na sa Annabi dariya Umar fa bai san me yake faruwa ba kuma cikin waɗanda suka kewaye annabin nan har da Esther Hafsa to kawai Umar sai ya ɗauko wani labari sai ya ce ya ma'aikin Allah ina ma dai ɗazu kana gida na da ka ga wance da ta matsa min da tambaya da tambaya da tambaya na dau bulala na zane ta sai annabi ya fashe da dare <laughs> to waɗannan matan suna jin haka sai suka shiga taitayen su domin ga Hafsa ita anan ta ce annabi sai yayi kaza ga babanta a gidansu matarsa ta ce kaza ya dake ta kuma annabi bai ce Umar ka kai kuskure ba dan me ka dake ta a'a dan kai abin da sayyidina Umar yayi wasu daga cikin sahabbai ma ire sa ko wanda suka fi shi suka yi sai wani yazo zo ya ce zai soke bayan manzo Allah ya bashi lambar yabo ya ce aikin sa ma sunna ne alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kuma Umar yana cikin khulafa'ur rashidin manzo Allah ya ce law kana Nabiyun ba'di lakana umar da akwai annabi bayana da umar ne a wani hadisi yace inna mimman kana qablakum muhaddathuna nawa in yaku fikum kumfa umar cikin waɗanda suka gabata akwai mutanen da Allah yake ba su hangen nesa su faɗi abu ya faru irin waɗanda Bahaushe yake cewa masu faɗa kamar da yankan wuka annabi yace in akwai irin ku in akwai irin waɗannan a cikin ku umar ne na farkon su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law salaka umaru fajjan la salaka shaytanu fajjan ghayrahu umar da shedan ba sa hada hanya in umar ya biyo titi shedan ya gani canja hanya yake yi duk wanda yake da wannan daraja kuma ya abu kai yau ka zo ka sa kafa ka shure ka ce in an yi laifi ne kaga wannan ba daidai bane ba ya kamata dai mai faɗan magana ya rinka tsayawa ya tattauna ta kafin ya fada musamman game da abin da ya shafi haƙƙin Allah musamman game da abin da ya shafi shari'ar musulunci inda a ce magana ce kawai ta gari to wannan daban kowa yana da tunani kowa yana da ra'ayi irin nasa amma magana in dai ta Allah ce in dai ta manzon Allah ce to magana fa ta kare wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al khiyaratu min amrihim mm. baya yiwa ga mu'minin kwarai namiji ko mace Allah da manzo su ce ga yadda za a yi shi kuma ya ce ga yadda za a yi ba zai yi ba ubangiji ya ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzo to ya sani ya bata bata wacce take mabayani Allah ya tsare mu da bata na'am sai tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam menene hukuncin mace take satar kayan mijinta a cikin wannan watan Ramadan to na farko kalmar da ya amfani da ita na sata ba a yin amfani da kalmar sata a musulunce ga mace idan ta taɓa kayan mijinta ko ga ɗa idan ya taɓa kayan ubansa ko ga bawa idan ya taɓa kayan mai gidansa domin ita sata tana da sharaɗi sharuɗan sata ka ɗauki abu daga inda aka ɓoye aka tsare sannan kuma wannan wajen ba a yi maka izinin ka shige shi ba to amma mace idan ta taɓa kayan mijinta bai cika sharaɗin sata ba domin ita an yadda da ita an mata izini ta shiga tana mu'amala da kayan da haka shi wannan ba a ce da su barayi sai dai a ce da su maha'inta ha'inci kamar ma'aikatan gwamnati ne masu sace kuɗin al'umma ba ka ce da su barayi a yaren musulunci su sai dai a ce da su hawana maha'inta da haka wannan ha'inci ne to shi kuma ha'inci hukuncinsa wani lokaci yana iya fin sata ya danganta da haka mace ta taɓa kayan mijinta laifi ne kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana mata taɓa kayan mazansu sai mata sahabbai suka ce da shi to dan abinci fa da yake raguwa mu dauka mu bayar ba tare da izinin su ba sai annabi ce abincin kuke cewa dan yayi abinci shine uwa uban tafiyar rayuwa abincin kuke cewa dan duk fitukar da mutum yake wajen neman kuɗi wai me zai yi da su abinci shine a farko da haka abinci ya wuce kuce da shi dan haka dai annabi ya hana mata su taba kayan mazan su ba tare da izinin mazan ba sai dai a hali daya halin shine idan mijin yana da wadata amma kuma yana kuntata mata rayuwa baya bata kuɗin cefanen da zai ishe ta Abu Sufiyanu sarkin Makka mutum ne mai arziki attajiri sannan kuma basarake amma kuma matarsa kullum sai ta masa cikon kuɗin cefane abin ya dame ta kuma ta san inda yake aje kuɗi da haka tazo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya ma'aikin Allah Abu Sufyanu da kake gani gashi da kuɗi gashi sarake amma wallahi kullum ƙauro yake mana baya ba mu kuɗin kefanan da zai ishe ni da yayana kullum sai na ciko kullum sai nayi rance kullum kaza ina da laifi idan na rinka ƙarawa daga inda yake aje kuɗinsa dan na sani in rinka debowa ina karawa muna ci muna koshi Da annabi yace ba ki da laifi in a iya kika tsaya mana kada ki diban masa kuɗi ki je ki zubin adashi kada ki diban masa kuɗi ki je ki gudunmawa wannan ha'inci ne amma ki ɗiban masa kuɗi a ci a gidan a wadace gwargwadon matsayinsa wannan ba laifi bane ba to in ba a haka ba baya halatta mace ta taba kayan mijinta Allah ya sa mu gani na'am sai tambaya ta gaba har yanzu akan mata ne suka rubuto ta malam ne hukuncin matar take kiran kanta malama amma kuma tana cin zarafin mijinta zai iya yiwa malama din ce amma ba ta Allah ba <laughs> malamai iri biyu ne akwai malamai na Allah akwai kuma malamai na shedan a karatun ɗazu mun yi misali da malaman shaidan ko irin waɗanda suke fatawar cewa a bar sallar isha a je a kalli kwallo ko sallar asham sai an gama sai a zo a kalli kwallo wannan ba malamin Allah bane malamin shaidan ne irin wanda Allah ya ce wa tulu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawi ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ma'ana malami in ba na Allah bane zai zama yana da ilimi amma ba da shari'a to idan ko malami ya zama ga ilimi amma ba shari'a ba kintsuwa to ya zama yadda ka san kare ba su da bambanci haka Allah ya ce domin yana daga cikin taɓewar kare haushi ba gaira ba dalili kuma ba, ba, sani ba sabo da wanda ya sani yayi haushi wanda bai sani ba ma yayi haushi an tsokane shi ya haushi ba a tsokane shi ba ma ya haushi to kare ya haukace kenan to da haka Allah ya ce malamin da bai da kintsi malamin da baya kan tafarki madaidaici ilimin ke gare shi kadai ɗabi'arsa irin ta mahaukatan kare ne ga ilimi amma kuma babu aiki Allah ya tsare mu shi yasa za ku ga duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a roƙi ilimi sai ya ƙara da cewa nafi'an nafi'an nafi'an salullaha ilman nafi'an ku roƙi Allah ilimi mai amfani domin Allah zai iya baka ilimi amma ya kwace amfanin ilimin shine aiki matukar ko ilimi babu aiki a cikinsa to ya zama sharri akan me shi bai zame masa alkhairi ba shine alqur'anu hujjatul laka aw alayk sai ya zama hujja akan ka ba hujja a gare ka ba da haka wannan malama da take tutiyar ilimi amma kuma babu ilimin a cikin aikinta mune mata fatan Allah ya shiryar da ita Allah ya sa ta gane tambaya ta kusa ƙarshe ta gaba cikin wannan ramadan nakan yi watan brush kafin in yi sahur to sai wannan karon na manta saboda na makara sai bayan sallar asuba sai na yi brush da makilin to kuma sai shakku ya kama ni yi hukuncin brush na cikin azumi ba shakka a cikin wanda ya yi brush da makilin azumin sa yana nan brush da makilin baya karya azumi kamar yadda turare baya karya azumi kwalli baya karya azumi allura wacce ake yi ko kana jin makakinta a bakinka ko a makogwaranka ko digon maganin ciwon kunne ko maganin ciwon ido duk waɗannan ba ka karya azumi a da ne lokacin da ilimi bai yaɗu ba waɗansu suke fatawa da cewa idan mutum ya yi sa kwalli yana ganin yana kaki ya ga kwallin a bakinsa a yawunsa azuminsa ya kare ko wanda ya shaki turare ya je masa makogwaro shi ma nan azuminsa ya duk waɗannan abubuwa ba sa kare azumi duk sahabbai da tabi'ai da shi kansa annabi duk suna yi kuma suna azumi annabi yana sa kwalli in yana azumi matansa suna sa kwalli in suna azumi annabi yana aswaki in yana azumi matansa suna yi sahabbansa suna yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana fesa turare in yana azumi matansa sahabbansa duk suna yi to idan me za a ce dan wani yayi kuma azumin sa ya kare azumi bai kare ba to tambaya wannan da ita za ta insha Allah sai sanarwa cewa kan kalla yake wannan tambayar ta dan fita cikin karatu amma yana son da Allah ya mashi gagen bayani game da wai shin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya hana cirikin bayi a wannan lokaci da kuma sadaka ko ko turawan zamani ne suka hana wannan bayin da muke suka sadaka da ake sha babu Allah da ma'aikinsa ba su hana cinikin bayi ba sai dai sun yi umarni da a yawaita yanta bayi da yawa daga cikin laifuffuka da musulmi ya yi akan ce kafararsa shine ya yanta bawa ya yanta bawa ya yanta bawa to wannan hanyar ta yanta bawa yanta bawa a fakaici hanya ce ta batar da bauta amma ba direct Allah maɗaukin sarki ce a daina cinikin bayi ba a'a ana da damar in an samu bayi ta hanyar da ake samun su a yi cinikin su amma dai shari'ar musulunci ta yi ta cewa a yanta bayi a yanta bayi a yanta bayi ai turawan mulkin mallaka ba hana bauta suka yi ba bal ma ƙara ta suka yi su domin da suka zo suka tarar da mu a kasashenmu ko iyayenmu da kakanninmu 'ya'ya suka tarar da su amma suka bautar da su suka kai su kasashensu suka je suka gina musu su, kuma ba su yanta su ba har sai da suka tayar musu da jijiyar wuya sannan aka yi rigima suka rinka ba da yancin kai yancin kai yancin kai yancin kai da aka cinikin bayi in an samu bayin ta hanyar da ake samu ba laifi ba ne amma dai addinin musulunci a fakaice ya so ya kashe bauta ta hanyar yawan umarni da ayyanta bayi ayyanta bayi ayyanta bayi da wanda ya samu bawa ta hanyar da ake samun bawa bayi da laifi amma matsalar shine wanda ya bautar da ɗa ya mai da shi bawa alhalin ba bawa bane na gaske to wannan yana da laifi a wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku in suka yi sallah ko kansu sallar su ba ta wucewa ballantana ta je sama daga ciki wanda ya kama ya mai da shi bawa alhalin bai ba hanyar da ake bi a samu bawa ba wace hanya ake bi a samu bawa a da shi ne ko dai hanyar siye wani ya samo bawan ya zo ya siyar maka kai in ka siya ta nan ka samu bawa halag malak ko ta hanyar yaƙi a yi yaƙi a ci mutane da yaƙi sai a kama su sun zama bayi amma da sharaɗin waɗanda aka yaƙa ɗin kafirai banda musulmai dan yi yaƙi da musulmi ba ka kama shi kamar da shi bawa shi yasa yaƙin duk da sahabbai suka yi junansu ba a kama bayi ba domin dukkaninsu musulmi ne irin yakin da aka yi tsakanin jama'ar sayyidina Ali da sayyidina Muawiya jama'ar sayyidina Ali da jama'an na Aisha duk anan ba a kama bayi ba ba kuma ai ganima ba domin ganima sai a yaki tsakanin musulmi da kafiri bauta ma sai a yaki tsakanin musulmi da kafiri amma tsakanin musulmi da musulmi in aka yi faɗa babu batun bauta babu batun ganima to da haka addinin musulunci ya sanya ka'idoji idan muka kiyaye su sai mu kubuta daga dukkanin wani rudani wallahu ta'ala a'la wa a'lam to sai sanarwa da daga sanarwa daga majalisar agaji sun ce don Allah suna roƙon jama'a su yi hakuri idan aka fara karbuwa da kuma shi jinsa sai an tashi gaba daya saboda wani kan zo cewa shimfinsa ne kuma ba shi bane to don Allah ya hakuri kowa ya tsaya sai an tashi dan haka suna lura da wasu kan suna tsaro Allah ta mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik